أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إيه أم مسلمين muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin kowa da komai wanda ya halice mu ya ba mu lafiya kuma ya ƙara ba mu ikon damar haɗuwa da ku cikin wannan darussa wanda muke ƙoƙarin fahimtar addininmu na musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙara samu amfana da wannan darussa ya ba mu ikon aikata su kuma ya sa mu dace da abin da ya kamata mu dace irin aljanna da samu yarda shi insha Allah ta'ala idan ban manta ba muna cikin darasi wanda yake yake nuna mamu muhimmancin neman sanin addini wanda muka ce dalili wanda muka riƙe yanzu muke kawowa domin sanin addininmu shine dalili na hankali wanda muka yi bayani cewa ƙungiya ko kuma malamai na imamiyya da malamai na mu'tazila su suka a akan cewa ya kamata a kawo dalili na hankali don duk wanda yake saurare shi ko musulmi ne ko ba musulmi ba zai ƙara da wannan dalili ɗin saboda dalili ne na hankali wanda Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da ya halarci mutum kowane ɗan adam ya samu shi wannan hankali ɗin wata babbai baiwa ce Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma mutane a nan muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya mamu irin wannan ni'ima ɗin da duk sauran ni'imomi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya mamu shi hankalin nan kamar da muka ce ta hanyar shi muna fahimtar ya kamata mutum ya tashi tsaye don ya san addinin shi wanda mun kawo dalilai guda uku da suka wuce kuma daga ƙalƙashin wannan dalili na ƙarshe na uku muka ce akwai abubuwa kamar guda biyar wanda muke iya fahimta wanda suke ƙara ba mu shauƙi da so cikin bincike na addini wanda shi wannan dalili na uku shi ne mi muka ce aikin da addini yake yi a cikin rayuwa ta ɗan adam ma'ana wanda yake yin addini in ya linzimci addinin da kyau sai ka gani duk wanda bai addini abin yana burge shi zai gashi mai kulawa mai tsari mai tsabta mai bin dokoki abubuwa da dama suna nan cikin addini wanda idan bawa ya aikata su to dole ya zamanto yana burge wanda shi baya addini wanda muka ce haka muke guri haka kuma Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suke gurin cewa ya kamata musulmi da al'umma musulmi ya kasance suna aikatawa saboda mi saboda wannan shi kan kanshi aiki kamar da ake cewa ma'ana wai kira zuwa ga addini ba wai dole sai ya kasance ba ta hanyar magana ba dole sai ya zamanto sai na buɗe baki na ce maka wane aikin na yana da kyau ba sannan kai zaka zo kai a'a aiki na ka gani in na yi abu mai kyau kai ma sai ka ce bari in yi al misali mutum ne ko lokaci ka tashi tun da sai za gan shi yana yana kula da tsaftar gida tun da sai za gani ya share gidan shi ya share kofar gidan shi ƴaƴan shi sun yi wanka sun shirya shi ma haka nan za gani gidansu kullun da tsafta in ka shigo haka nan kayan su baka tarda su a burkuce in ka zo abin zai burge ka zaka ce wannan mutum lalle yana burge ni kai ma me za ka yi sai kai koyi ba tare cewa ba shi ya ce maka ko ya ce ma al'umma ku zo tsabta tana da kyau yi kawai da yayi sai sa ka samu cewa annabi rahama salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi tayyibin tahirin me ya zamanto ya zamanto shi ke fara aikatawa kafin ya ce ma al'umma su zo su aikata sai zamanto kafin ma ya ce maku da yawa daga cikin mutane sun yi koyi da shi kafin ma yake magana shi yasa aka ce kira ta hanyar aiki har ya mafi kira ta hanyar magana saboda lokacin da mutum kaga yana yi zai burge ka shi yasa muka ce kenan wannan dalili na hankali kusan dalili ne mai muhimmanci shi yasa a ƙarƙashin shi aka zo da abubuwa guda biyar wanda za mu ƙara fahimta cewa wannan dalili ɗin lalle dalili ne mai muhimmanci wanda cikin wannan dalili ɗin mun yi bayanin daman wasu abubuwa da suka wuce kamar ɗaya daga cikinsu mun yi bayanan cewa addini yana aiki cikin mutane yana ba da tasiri cikin mutane idan suka aikata abubuwa guda biyar mun gai guda biyu inda muka gai na farko shine ɗaukar alkawali da sanin aiki muka ce za ka samu wanda yake kula da dokoki na addinin musulunci za ka same shi yana bin dokoki wanda ma ba na addini ba in har ba saba ma addinin shi ba saboda mi saboda shi mutum mai addini mutum ne wanda yana bin daman tsari yana bin abu mai kyau kuma musulunci ya umarni shi da ihsan kamar da ke cikin wata aya inna allaha ya amurkum bil adli wal ihsan wa ita'i idal qurba kun gani wal ihsan kyautatawa kyautatawa mutane da kyautatawa cikin ayyuka ka kenan addini yana umarni irin wannan abun ko adil kamar da ce cikin wannan aya din saboda haka kenan muka ce ƙalƙashin wannan dalili na hankali in muna so mu kawo tasirin da addini yake da da addini yake badawa cikin rayuwa ta da muka ce na farko shine wannan sannan na biyu shine muka ce ci gaban tunani da aƙidu da kariya daga gurɓatattun aƙidu ɗin ko kuma tunani addini wanda ya kula da shi yana bashi mi yana kare shi daga waɗawa cikin mummunan aiki mummunan aƙida kuma yana bashi ci gaba saboda duk lokacin da mutum ya tseranta daga mummunan aƙida to za ka same shi mi yana aiki da aƙida mai kyau wa man yakfur bi taghuti wa yu'min billah mi faqad istamsaka bil urwati al wuthqa lan fisama laha wanda ya kafirce ma kagutai waɗanda ba su bin Allah tunaninsu ba na Allah bane su yi imani ka gani kenan in yi wannan shi yasa muke cewa cikin mafuru'uddin akwai bara'a akwai kuma wilaya kai bara'a ka kauce ma wa'anda ba su yarda da addini ba sai ka kama wa'anda suka bi addini irin a imma alaihi wasalam kenan shi mai kula da addini yana bin kamar da muka ce tsari ne mai kyau wanda wannan tsarin me yake bashi yana bashi nisantar aƙida wadda ba ta da kyau za mu shiga na uku wanda shine ba da muhimmanci kenan addini wanda yake aiki da shi yana ba shi sanin muhimmancin rayuwa Shi ne abu na uku mai aiki da addini zai fahimci rayuwar shi zai fahimci cewa Allah subhanahu ta'ala bai halicci shi kara zube ba saɓanin mi saɓanin wanda shi ba ruwan shi da addini wanda ba ruwan shi da addini za ka same shi kenan shi bai ma fahimci ba menene rayuwar shi yana ganin kamar ya zo ne kawai haka kamar da mun taɓa ba da misali da ya wuce yana ganin kan shekara zube kamar da wasu daga cikin mutane kafirai sun san ki gaya ma annabawa haka nan sun san ki gaya ma kamar annabi suka ce na mutu wani haya ne kawai wa ma nahanu bi mab'uthin mu kawai mu mutu ne kuma mu rayu kenan wasu su zo su rayu kuma su mutu haka nan ne rayuwa take tashi kenan ma'ana babu wata rana wadda za a tada mu wa ma nahnu bi mab'uthin ba za a tada mu ba suna ganin kawai shi kenan shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala sai ya zo yake cewa ka gaya wa bayina cewa sama ma da ƙasa da abin da ke tsakaninsu ba mu halice su ba mi kara zube balantana dan adam shine wa ma khalaqna as samaaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin Allah yake cewa ba mu halicci sama ba wa da duk fadinta da abin da ke cikinta haka nan ƙasa da duk fadinta da abin da ke cikinta ga ruwa a cikin ruwan nan abubuwan da suke rayuwa ƙasa da mu mutane da dabbobi da ƙwari da abin da suke rayuwa shine ma bainahuma Allah ya ce la'ibin Allah bai halice su abin wasa ba to yaushe wani ɗaya daga cikin wannan halitta ne wanda ke tsakanin sammai da ƙasai ɗin shine ɗan adam kuma shi a ce an halice shi kara zube shi ya samu a wata aya yake cewa dan ya sarraha mu cewa me yasa ya halice mu yake cewa bismillahir rahmanir rahim wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah yake cewa ban halarci mutane da aljannu ba sai don su bauta mini ka kenan da me kake gane cewa lalle ba ka zo wasa ba ne ta hanyar addini wannan hankalin ɗan adam yana ba shi cewa lalle lalle ya kamata in zo in san addini na saboda ni saboda in ka fahimci cewa kai lalle baka zo zama ka razube ba mu ƙara ba da wani misali wanda yake muna rayuwa da shi a yanzu kamar misali ni na ga an gwade wata mata wata rana tana gayin irin abubuwan da suka ba ta tasiri ta kai da ba ta addini da ba ta damu ba da addini ba amma yanzu ta zo take bauta mu Allah subhanahu wata'ala wannan mata ɗin take cewa ta samu kanta tun tana ƙarama tana da wasu tunani tana da wata mahanga wani guri da ke gare ta na ta zama wani abu ta yi karatu ta zama wani abu ta yi karatu ɗin har ta kai ga samun abin da take so matsayin da take so a ma'aikatarsu wannan lokacin kuma ta gani har yanzu akwai wani bukata da take yi shine tana bukatar ta samu matsayi na duniya ta hanyar ta mallaki dukiya tana da dukiya ta ga cewa dukiya ba ita kaɗai ce ba ai aure ne kuma ta zo ta yi aure ta ga cewa aure ba shi ba ne ‘ya'ya ne ta zo suka samu ‘ya'ya da ita da mijinta ana nan komi sai ta zo take tambayar kanta ita da kanta ma'ana hankalinta yanzu ya dawo yana son yin aiki take ce makanta wai shin rayuwa kenan haka ne kawai ake ta tahiya yanzu in na mutu kuma shikenan sai mi sannan ne ta dawo take gane cewa ya kamata ta yi tambaya wasu da ta gani bayan aiki na rayuwar duniya me suke yi suna kuma wasu ibadu suna ayyuka suna cewa neman kusanci ne suke ga Allah take cewa to bari ta tambaye su kaga kenan hankalinta ya fara aiki a inda da ta zo tana nema ta kai ga malamai na addini kuma addini ma na musulunci wanda ta yi tambaya har ga addinai na kiristoci addinai na yahudawa amma saboda insafi da ta yi ta ce sai ta yi bincike duka ta ga cewa wani addini ne lalle lalle Allah da ya halice ta yake so ta gano addinin musulunci ne kun ga kenan abin da muke son mu faɗa gashi nan ƙarara muna gane cewa duk al'umma suna tambayar kansu shin kawai iya rayuwar da za mu yi kenan kamalan wa'anda suke cewa can wurin mu mutu ne kawai mu rayu haka rayuwa take shin haka ne ɗin ko kuma akwai wata haƙiƙa wadda nan gaba lalle mutum zai kai gare ta ya so kuma ko bai so ba to yaya zai shirya mu wannan haƙiƙa din. ka gani kenan hankali ne yake ba ɗan adam ya zo shi yasa wannan wata baiwa ce lalle ya kamata mu gode ma Allah subhanahu wata'ala kan wannan baiwa din ita ce hankali wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi tare da mu kuma ya ƙara da wani abu shine wahayi wanda kenan lokacin da hankalinka zai dawo ya fara aiki yanzu mi za ka za ka nemo wa'anda suke imani da wahayi sai ka daidaita ka kama hanya ta ƙwarai wannan shine abin da muke son mu nuna a cikin wannan abu na uku wanda za mu tashi bayan shi cikin abu na hudu da na biyar cikin darasi na gaba insha Allah subhanahu wata'ala muna fatan Allah ya gwada mu wannan lokacin bi haƙi muhammadin wa alihi tahirin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi ajma'in